This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet Dar-kam ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. mu muna roƙon dukkan jama'an najeriya kowa a cikakken mutum da ya kai shekara goma sha takwas to don allah don annabi don yesu kristin ya je ya karbi katin shi ya san makamin shi yana hannun shi mai martaba sarkin kwandare alhaji ahmadu almakura aka ji muna da rahoto ba labaran duniya kwamitin yakin neman zaben shugaba gullak jonathan ya mai tsohon shugaba wato obasanjo martani sannan Salihu Garba zai gabatar da shirye da rashin tayi sannan ku shakata da kiɗan kalangu na Bello ɗan sha biyu mu ƙarasa da filin ra'ayi daga bakin mai shi ga labaran duniya. ga kuma labarin. Jiya Lahadi wata mace mai harin kunar bakin wake ta tarwatsa kanta a tashar motar garin Damaturu da ke dankare da mutane ta kashe mutane goma da raunana fiye da mutane talatin. hukumomi da shegun gani da ido sun ce mai harin kunar bakin waken ta samu nasarar wuce inda ake binciken mutane kafin ta tarwatsa kanta kamfanin dillancin labarun faransa ya ba da labarin cewa wasu da suka fusata sun hana masu aikin ceto ɗauke gawar ita mai harin kunar bakin waken suka kona gawar kurmus kedin gani da ido sun ce yawancin waɗanda suka jikata yara ne da suke talla a tashar motar babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin to amma al'amarin ya faru ne a yankin da 'yan kungiyar boko haram ɗin suke ƙara amfani da mata wajen kai hare-haren a halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar gombe ta sassauta dokar hana fita da aka kafa a gombe bayan harin da aka kai garin a ranar asabar Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci 'yan tawayen ƙungiyar huti ta ƙasar Yamal da su da gwamnatin ƙasar da suka hamɓarar bisa karagar mulki kuma nan take su sako shugaban ƙasar Abd Rabbo Mansur. a watan jiya yan tawayen suka kama shugaba hadi da ministocinsa bayan sun hamɓarar da gwamnatinsa waɗannan bukatu suna kunshe ne cikin wani kuduri da wakilan kwamitin su goma sha biyar bai ɗaya suka yi na'am da shi kudirin ya kuma bukaci yan tawayen da ke samun goyon bayan iran su yi shawarwarin samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya tsakani da allah Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yankin tekun fasha da ake cewa GCC a takaice ita ta buƙaci kwamitin sulhun ya zartar da wannan ƙuduri. Ƙungiyar ta GCC ta yi barazanar ɗaukar wani mataki da kanta idan ba a maido da gwamnatin shugaba Hadi bisa kan karagar mulki ba. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani hoton bidiyo da aka gabatar ya nuna yadda 'yan yakin sa kan kungiyar Islamic State ta 'yan ta'adda suka filla kawunan wasu mabiya addinin Kirista a ɗarikar kwafti ta Masar da suka sace a ƙasar Libya. Hoton bidiyon da aka gabatar jiya Lahadi da daddare ya nuna wasu maza cikin riguna masu launin ɗorawa kusa da gaɓar teku, waɗanda 'yan yakin sa kan da suka rufe fuskokinsu suka raka su. An sa mazan durƙusawa sannan wani ɗan yakin sa kai ya yi magana da Turanci kafin bai ɗaya aka filla kawunan mutanen. a wani jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin bayan da aka kashe mutanen shugaban masar abdul fatah el sisi ya ba da sanarwa cewa ya haramta wa dukkan 'yan ƙasarsa zuwa libya kuma ya ce masar tana da 'yancin mai da martani ko kuma yin ramuwar gayya kashe mutanen da ya bayyana a zaman aikin ta'addanci wannan hoton bidiyon ya biyo bayan kona matukin jirgin yakin kasar jordan a watan jiya da kuma kashe wasu 'yan kasar japan guda biyu da 'yan kungiyar islamic state nan suka yi 'yan tawayen ukraine waɗanda ke da goyon bayan ƙasar rasha masu fafatawa da sojojin ukraine kusa da kan iyakar ƙasar da rasha jiya lahadi suka buƙaci a yi wa sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla kwaskwarima suna masu faɗin cewa ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ba su shafi garin da belse ba inda aka yi yawancin fafatawa wannan watan kwamandan 'yan tawaye edward basurin ya faɗa a 'yan jarida cewa mayakan 'yan aware masu mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a wannan gari ba inda ake kyauta zaton 'yan tawayen sun yi wa dubban sojojin ukraine ƙawanya a furcin da kwamandan 'yan tawayen ya yi wa kamfanin jillancin labaran reuters ya bayyana garin a zaman yankinsu kamfanin jillancin labaran rasha ya ambaci kwamandan basurin yana faɗin cewa yarjejeniyar ta tanadi janye manyan makamai cikin kwanaki biyu bayan an daina musayar harbe-harbe ke su ka'idar da suke mutuntawa kenan. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka To madalla mai martaba sarkin kwandare a jihar Nasarawa Alhaji Ahmadu Almakura wadda aka bai wa sandan girma mai daraja ta daya ya kira ga 'yan Najeriya su tabbata sun karbi katin zaben su kuma su gudanar da kansu cikin tsanaki da lumana a lokacin da za a yi zabe. Mu muna roƙon dukkan jama'an najeriya kowa a cikakken mutum da ya kai shekara goma sha takwas to don allah don annabi don yesu kristin ya je ya karbi katin shi ya san makamin shi yana hannun shi duk inda mabiyinmu yake a community namu ba wani sarki da ya relax ya huta yana so a yi wannan zaɓe lafiya a gama lafiya don haka kowane juma'a mu idan aka sauko daga juma'a muna kiran talakawa da babban murya su jajarce su tsaya a yi zaben nan lami lafiya saboda abubuwa da suka wuce a baya 2011 ba mu ji daɗin shi ba mu sarakuna mun yi hudu ba mun yi faɗa amma lokacin ya riga ya wuce amma yanzu tunda lokaci ya gabato in Allah ya yarda wani talaka ko wani yaro ko wata yarinya sha Allahu ba za su yi irin abubuwa da suka yi da ba domin yaran ma yanzu sun sani sun mai da hankali sun kuma jajarce ba za wani ba zai je ya ruɗe su ya ba su kuɗi don su yi tashin hankali ba su da kansu suke zuwa su gaya mana su ce a wannan karon ba za su yarda a yi amfani da su su su tura mota a zo a watsa musu hayaki ba wanda zai musu bauta yadda suka bauta mishi suka sa mishi kuri'a wanda kuma zai bauta ya replacing musu da abubuwan alheri. Mai martaba sarkin kwandare kenan Alhaji Ahmadu Almakura. To sai dai har ya zuwa yanzu wasu jama'an na korafi kan rashin samun katin zaben kamar yadda wasu suka shaida min. A'a ban samu katin zaɓe ba. An ce mana mu je inda muka rijista to mun je kuma ba mu samu katin ba su zo ba ma balantana mu ce za mu samu katin zaɓen. Mun zo sawun mu ya fi sau biyar ma. Eh na kai akan a bani katin zaɓe na bana. Shi ne aka ce ranar neto ya hana in samu katin zaɓe sai na sake komawa suka karbi wannan katin sai suka mayar man da wani dai duk da aka ba ƙurjinin ba ne sai suka ce ma idan ya fito katin bai fito ko ba za a kira ni a waya za tura man meset jan gani jan iya in je in karbi katin Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Nasarawa Abubakar Aliyu Muhammad ya mun ƙarin bayani kan rabon katin zaben a jihar. Daga cikin miliyan guda da dubu ɗari biyu da wani abu wanda muka karba a nan headquarter a lafiya. a ya wannan lokaci an raba abin da ya haye dubu ɗari tara don haka daga yanzu zuwa gobe ko jibi dole za a samu adadin da zai karu na rabawa din da haka ana kan rabawa insha Allah idan har akwai wanda bai samu katin shi ba to ya yi maza kawai ya je ofishi na ofis na karamin hukuma na hukumar zaɓe mai zuwan kanta inda yake insha Allah zai karbi katin shi akwai waɗansu bayanan da muka samu kwanakin baya wanda shi kwamishinan zaɓe ya yi ma 'yan jarida cewa waɗansu da ba a san ko su waye ba sun gudu da katinan zaɓe fiye da dubu biyu eh to ba a shakka haka din ya faru ma'aikatanmu na hukumar zaɓe mai zaman kanta suna cikin raba katin ne shi hargitse na faɗi kamar da faɗa maka sun ki su da haɗin kai ne to amma kasancewa dole idan ka zo sai an tantance waye kai kafin ba zai yiwu ba da zuwa kawai a ɗauki kati a baka dole sai an tantance waye kai sannan a dubi katin ka a baka to ana irin wannan tantancewa wani sun ki su yi haƙuri ko suka hauɗa kawai masu aikin raba katin kaga da aka samu problem ɗin kenan eh to anan lafiya ne hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Nasarawa ta hada kai da jami'an tsaro don aiko kare a ga cewa an dawo da wayannan katin in ba samu katin ba insha allahu karshe sa a san mataki sai hukumar zabe ta san mataki za ta dauka jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe a jihar nasarawa kenan abubakar aliyu muhammad zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya da Zainab, a ƙarshen mako ne tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya zargi shugaba Jonathan da cewa ya sa an ɗage zaɓe ne domin ya shirya magudin gani ya ci zaɓe ko ana ha maza ana ha mata. To jiya Lahadi daraktan yaɗa labaran kwamitin yakin neman a sake zaɓen shugaba Jonathan Femi Fani da ya kira taron manema labarai inda ya mai da martani kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Nasir Adamu Lika ya aiko mana. The truth is that he knows that President Goodluck Jonathan will win next year, month's presidential election, and that is why he wants to destroy the Gaskiyar maganar ita ce Obasanjo ya san shugaba Jonathan zai lashe zaben watan gobe, shi yasa yake ta faman dagula lamuran. In ji kakakin kamfe ɗin shugaba Jonathan Femi Fani Kayode a taron manema labaru don mai da martani ga tsohon shugaba Obasanjo da ya caccaki Jonathan da cewa yana shirin makarkashiyar magudi ne a zaben mai zuwa, kuma ko ya sha kayi a zaben ba zai sauka ba kamar yadda tsohon shugaban Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo ya yi da ya kai ga har sojoji sojojin Faransa suka damke shi. Ya kamata Obasanjo ya kai ƙara hukumar zaɓe da bayanan da yake ganin su ne hanyoyin da ake kulla don murɗe zaɓen. What he wants is control and in power. Kai dai kawai Obasanjo ya kasa mai da Jonathan ɗan amshin shata ne ko kuma raƙumi da akala shi yasa yake son ture Jonathan daga mulki kuma yana son kowace gwamnati ta zo ya zama da hannunsa a ciki. Kayo da ya ce lalle za a yi zaɓe a watan gobe kuma a rantsar da Jonathan ko Buhari a ranar 29 ga watan Mayu. dan kwamitin kamfe din yariman muri ya ci gaba da magana darakta dina ya faɗa da turanci wannan bai nuna mun ya da darajar obasanjo ba bai nuna cewa mun ɓata masa rai ba a'a muna gaya masa cewa ya riƙe girmansa ya bar shugaban ƙasar nan ya shiga zaɓe wanda shi da kansa ya ce zaɓen nan za a yi idan kuma an yi duk wanda ya ci za a bashi a ta ina ne ya tuna cewa za a hana zaɓe kuma za a yi gwamnatin riko wannan magana ne da bai kamata ya fita a bakin mai daraja irinsa ba. Alhaji Isa ana zargin daidai wannan lokaci da aka kara makonni shida nan kuna nan kuna ta kulle kulle cewa lalle sai Jonathan ya ci zaben nan kuma in ba ya ci ba za ku yadda ba me za ka ce kan wannan zargin. Wannan zato ne ko magana ne irin wanda su Obasanjo suke yaɗawa da kuma su abokanan hamayya suke yaɗawa. ba wanda ya nuna cewa ana kurɗe-kurɗe ko ana saci faɗi ko ana tilasta wani abin da zai biya bukatan kansu Kwamitin kamfe ɗin dai ya ce ba zai yi garajin zargin Obasanjo da yi wa PDP zagon ƙasa ba, hakanan ko ɗaukar wasu matakan ladabtarwa a kansa. Don shi kansa kayo da ya ce Obasanjo tamkar uba yake a gare shi da yake matukar mutuntawa. Hakanan kayo da ya zargi Obasanjo da nema a kafa gwamnatin soja ta riƙon ƙwarya ko ta haɗin kan ƙasa, ko ma dai ta dimokuraɗiyya, matukar shi zai ke juya ta kamar waina. Yet it is the same Obasanjo that tried to stay in power for a third term Wani abu da ya fito daga wannan martani shine a karo na farko yadda tsoffin ministocin Obasanjo da ke tare da Jonathan a yanzu suka amince Obasanjo ya yi yunkurin ta zarce a karo na uku da dacin suka yi ta musanta ba. Wannan ya nuna kowace magana da ranar faɗin ta kenan. Nasura da Malika Amurka daga Abuja, Najeriya. kamin mu gabatar muku da shirin da rashin ta yi sai a shakata da kiɗan kalangu na Bello ɗan sha biyu. Mulkin kowa ƙalila ne, na Allah aika ne, don Allah baya karewa. Ibani tura ta kuma ban ce ko tura ba, inda mota siyasa ce, to da bana bani tura ta. mota tana a cikin turɗa domin za ka mun ka tura ta duk mun maka ɗaka ya haƙata karfe biyu da minti goma sha biyar na dare sashen hausa na murya amurka uke saro ga salihu garba da shirinmu na gaba baza karfi ne min in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau da rashin tayi akan bar araha jama'a barka da hantsi da fatan an tashi lafiya Salo Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu shirin namu yana birnin Abuja, inda za mu ci gaba da tattaunawa a kan farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya. Makon jiya, bakin namu sun fara magana ne a kan ilimi da arzikin ƙasa sai lokaci ya ƙure. Ga yadda firar ta ci gaba. Sani a bangaren farfado da tattalin arziki ganin cewa man fetur ɗinnan shine Najeriya ta dogara da shi kacokan. Injiniya ya maganan ma'adinai, to akwai wasu fannoni kuma daban da za a iya yin amfani da shi wajen farfado da arzikin Najeriya? kin ga misali in baki misalin eh, japan japan karamar ƙasa ce cikin ruwa ma take yawancin abun nan ɗinta kuma ba ta da wasu ma'adanai amma zurfin ilimin 'yan ƙasai shi ne suke amfani da basirarsu wanda suka ci gaba da ƙasarsu da rayuwarsu idan muka ɗauki najeriya ina ganin ƙasa ce wadda duk abubuwan da ke faruwa ba wani abu mai hankali na hankali wanda zai iya ɗora ta bisa wani gurbin da mutane za su fahimta duk dukiyar da aka bamu allah ya bamu yau a ce maki najeriya ba ka da inda za ka je a ce daga karhe shida na safe zuwa shida na dare zuwa ta shida na safen a ce wulatar lantarki ta kai maka ko a cikin ga abuja yanzu duk inda kake ko kai newa za ka san gari ya waye kamin wani ranar ta dawo an ɗauke maka wuta shi ko zamani ya kawo walau yau mace wadda za ta dafa abincin gida dole idan ba wutar lantarkin nan sai an wahala don ko a zaɓaɓɓaka abincin nan ba wuta sai an faɗaka to kuma ita ce ulmul isin ci gaban rayuwar ƙasa duniya gaba ɗaya kuma mun gaza ana na biyu hankalin ɗan adam shi ke kawo basirar ɗan adam ta ci gaba Allah ya kawo mu cewa wani lokaci cewar a yi akuri rubabe-rubabenmu da ake ce ma rubabin da bahaushe ke ce ma rubabe rubabi su ke jagorancin tafiyar da shugabancin najeriya mutane waɗanda ina ganin waɗansunsu idan suka yi sallama gidan wasunsu ya su ya su neman aure ma ba za a basu ba amma yau su aka ɗora ma jagorancin najeriya ita al'umma ba ta ci gaba sai da jagora na gari kowace irin al'umma eh, tun da Allah ya yi ƙasa duniya za ki ga cewa a kowane lokaci ta ana duk inda ake akwai mai jagoranta kuma inda masu jagoran nan suka nufa nan al'umma ke nufa walau ta lalace walau ta gurbata dole ne a halin yanzu a tsaya najeriya tsayin daka walau ko ta wace hanya a ga cewar an ɗora jagoranci wanda zai kai ma mutane ta hanya cewa duk ɗan abin da ya rage a ɗora shi bisa turbar da ya kamata a yi amfani da shi domin a ci gaba akan abin wannan idan ko muka samu akasin haka duk abin da muke tunani kuma duk abin da ke gare mu kuma duk abin da muke so mu zama in ba jagorancin nan ba a zaman shi wannan shi ne son ki kara wani abu aisha kara wani abu maganin da ya kan na jagorancin ne mm, gaskiya mm. abin da ya faru ma yanzu shine yasa daɗin da nake ji shine yanzu kowa ya farga ga yanzu da ban ma tashi sani ba sai da muka ake wannan campaign campaign campaign din inda mutane suke fitowa ko da ba zakati nuna da mutane suke cikin zafi to ai wannan kasa namu muna cikin azaba mm. wannan abin da muke ciki a kasar namu ba abin abin takaici ne ba za ma ka kana da takaici ba sai ka fita kasan waje kankanin kasashen da kaga abin da ke faruwa ka san cewa gaskiya kamar inda Alhaji ya faɗa muna da rauni sosai a shugabancin kasar nan cewa an gaza a bangaren shugabanci shi yasa ba a samu bunƙasa abubuwa wajen tattalin arzikin ƙasa ba musamman ma ta ma'adinai eh, gaskiya ne saboda da akwai Nigerian Mining Corporation kuma sun yi aiki tukuru saboda wa'innan albarkatun ƙasan a amfani da su lokacin marigayi dr Rulwani lukman akwai fannoni wajen kaman hudu akwai na fasa dutse akwai na masu bincike ina ne wannan suke ya za a yi kuma a sarrafa su to amma rashin ci gaba da ayyukansu ya jawo baya amma ɗan shekarun nan da suka wuce kamar shekara biyu uku haka akwai ma'aikatan ma'adanai da albarkatun ƙasa a ƙarƙashin architect musa sada an yi rawan gani yanzu haka magana nan da ake yi maganan kol akwai a da suke aikin kol a mai ganga saboda su rinka ba kansu wutar lantarki. To ai da kol din nan mun santa a A inugu. To yanzu haka akwai ta a Gombe. kuma wannan kamfani na ashaka su kansu yanzu suna kokarin su generatin wuta daga wannan to kaga saboda an bar albarkatun ƙasa a baya amma yanzu kowa idan shi ya bude ni ina ganin a kowane lokaci idan muna magana muka ce muna ta cewa ana kokari ana kokari eh. wannan wani abu ne nake ganin mai rauni shekara yanzu shekara mu nawa a ƙasar nan to hamsin da wani abu amma har yanzu ana magana ta wai janaretin wutar lantarki ta yadda za a ci gaba a ci abinci ta yadda za a ce ana kokari to ba a kokarin ne ba a yi bari in baki misali hajja madina kika ɗauki ma'aikaci kika ce mashi je ka gidana sai ya tashi tun da safe sai ya je har rana ta faɗi yana wurin nan amma in kika je yadda kika tadda aikin nan jiya gobe in kika zo haka ki tada shi ya ɗauki wata biyu ko uku yana wurin nan amma ya rasa yadda zai yi ya ɗora suminti ya ɗora bulo ɗaya wani bisa wani saboda bai iya ba saboda bai iya ba sai kuma a ce mani yana kokari wato a tsaya an fahimce ku wato gaba ɗaya ma ba a gina al'umma kan turbar samun ci gaba ba kenan ba san abin da muke ba mu san inda direba ne ya cika mai da mota ya tafi yawo zagaye zagaye yake bai san inda ya ba abin da ke faruwa a Najeriya kenan ba mu san inda muka nufa ba ita ko komi kowane irin kyan mota komin karfinta komin man da ka sanya mata idan tuki kake sai ka gama zagaye zagayenka ka dawo mai ya kare baka je inda ka nufa ba amma idan ka san inda ka nufa daga nan yau in za ka shiga maiduguri idan ba ta hanyar fatiskum ka shige ta ba ba inda za ka shige ta amma idan ka sani duk daga garin da kake za ka iya zagayowa ka zagayowa ka bi ta fatiskum din nan kin gane abin da ke ba dole ka bi hanya guda ɗaya ba amma dai hanya idan ka san abin da muke dan adam ka san inda zaka ka san abin da kake shi ne zai kai ka inda zaka idan ma kana tafiya ka haɗu da kuskure ka haɗu da abun nan ka san cewar e in ga inda zani amma na haɗu da matsala kaza ta ina zan tsallake wannan matsala in ita inda zani kullum gari ya waye muna tahiya akan cewa ƙara jiya da yau a kullun najeriya matsalar mu kenan shugabanni tun da aka taho kowane yana da nashi rauni amma raunin wani ya fi na wani kuma yawancinmu nan gurin ba sani ba kila ke amma dukkan mu mun kai shekara hamsin duk lokacin da aka shugabanci idan kika kalli da inda alƙibla waɗannan shugabannin suka nufa nan gurin jama'an najeriya ke kai kallo kin gane lokaci akwai shugaban da aka yi idan baka iya sata ba baka iya aiki ba akwai shugaban da aka yi in ka toho da miyau a bakin titi ranar kuma kai kanka ka kuma kai kanka ka san baka yi daidai ba ka za ka yi duk waɗannan tahiyar da abun nan tahiyar da al'umma ne da haka kullum abin da muke fara faɗi cewa sai an samu shugaba sannan al'umma ko ta ina ce ko ina a duniya ki ɗauki ƙasa kowace irin ƙasa kika gani sai kin ce a ce ga shugaban da ya ja ta to wai me yasa za a dora ma shugaba mutum ɗaya shi kaɗai ne yan ƙasan kuma fa wace rawa ya kamata su taka ne injiniya eh, ya kamata kowanne shi ma akan aikin shi ya tsaya kamar yadda alhaji sani yake ji tsoron allah saboda wani lokaci akan samu shugabanni ne kuma a yanda ake tafiya yanzu kowa ya aiki yanda ya dace to shi shugaba zai ji daɗin shugabanci saboda wani lokaci in ma shugaba ya yi niyan aiki sai a zo a bashi shawarwari da kuma rashin kila sanin me ya kamata yi bari ba da misali yanzu in ka je ƙananan hukumominmu za ku ga akwai yara matasa a cikin mutum ɗari ba za ka samu mutum goma wanda yake suna da sana'an da za su ci da kansu ba ɗaya kenan ko ba san me ya kamata su yi nan da shekara biyu ba saboda ba eh, tsari na yadda cewa in firamare ka gama cewa kamar da za a koyar da kai aikin noma ne in ka gama secondary school a wani area za ka kware ko sana'ar hannu to shi yakin kawo wannan sai wanda yake da zuciya ya ma kan shi faɗa. Abin da ya sa muke magana gaskiya ban amince da wannan ba. To. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin bakin namu injiniya Umar Sa'idu Bamali da Sani Ahmadu Dutsen da Hajiya Aisha Abdullah Maiduguri da CD wanda ya shirya mana sauti. Da sauran abokan aiki ne Saulu Garba ke muku fatan alheri. ƙarfi ne kuɗinka, kuma ka tashi kashewa to To a gaida Salihu da sauran malamai yanzu karfe biyu da minti ashirin da biyar ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfala malamar domin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da wani salo da wata jam'iyya ta bullo da shi sakamakon al'umma suna cikin talauci ake zuwa gidajensu ana siyan ƙuri'a a kan farashi mai ƙanƙarin tsada to wannan salo da wannan jam'iyya ta fito da shi sakamakon dukkan wata ƙofa tana magudi an riga an toshe shi to haƙiƙa ba ƙaramar matsala ba ne a demokuraɗiyya saboda haka ina janyo hankalin jami'an tsaro da sa'id kuma su ɗauki mataki a kan wannan abubuwa da ike faruwa mai magana alhaji audu mai gora kamfala malam madonin jihar jigawa assalamu alaikum sashen hausa murya amurka da farko sunana aminu kabu kabu ba ka ɗaukar zaura daga tanza jihar kebin najeriya a yau zan ba da ra'ayi na rangance da wani ɗan takara da ya zo kante yana cewa jam'iyyar apc ba alheri ba ce domin gaskiya mun gaji da bara gurbin waɗannan 'yan siyasa masu yaudara mu suna yaudara mu talakawa a cikin wannan jam'iyya tasu ta pdp ana kashe mana jama'a bayan allah maza da mata na gore sashen hausa gidan rediyo amurka sunana aminu kabu kabu ba ka ɗaukar zaura daga tanza jihar kebbi najeriya tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana bala muhammad jimeta jihar adamawa najeriya ina jajanta wa yan uwan mutanen gombe maganan boko haram da ya shafe su ubangijin allah ya kare na gaba kuma ya yaye musu game da takardun da suke rabawa a fito zaɓe mun da zai karya mana gwiwa ba in allah da ranar zaɓe za mu jajirce mu je rumfunan zaɓe don mun san ko mun je rumfan zaɓe ko ba mu je ban allah ya ɗauki mu dole mu mutu mai magana bala muhammad jimai ta jihar adamawa najeriya a huta lafiya. to madalla masu haro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. jiya ladi wata mace mai harin kunar bakin wake ta tarwatsa kanta tashar motar garin da damaturu da ke dankare da mutane ta kashe mutane goma ta kuma na fiye da mutane talatin haka kuma gwamnatin jihar gombe ta sassauta dokar hana fita da aka kafa a gomban bayan harin da aka kai garin a ranar asabar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci 'yan tawayen ƙungiyar hausi ta ƙasar yamal da su da gwamnatin kasar da suka hambara bisa ga mulki kuma nan take su sako shugaban kasar abdurabu mansur da suka kama shi tare da shi da ministocinsa Tura gaishe ki da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin ilmi garkuwar dan adam na Yusuf Aliyu Harande. Kamin nan a madadin Jummai Ali da Cuba Hiro Diodo ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Charles House da ya amasa masa a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai an jima da hantsi mu zama lafiya. Sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.